Call me mighty. Hey, eh, na baki zuciyata amma kin watsan kasa ido yanzu gashi kin guje ni kin koma wajen Sa'idu shi ma na san zaki bar shi ki koma wajen Amadu babu sa'a ki a yaudara ka buga hatar gudu saboda sanki da nake na rabu da abokai ni ma gashi kin guje ni kin sani sahun musakai na dauke ki sarauniya na zata ni ne sarki a zuciyarki yanzu gashi kina mun kallon gwanki na zata in ke ce amarya to ni ne ango ashe kallon dankali kike mun koko na ce rogo kin mai da ni shashasha su su su babban maloho amago a takace dai ni ne babu saboda daban da kuɗi shi ya sa kika kyale ni ko zance na je kofar gidan ku sai kina share ni yanzu gashi yi kuɗi wai kina son ki dawo ashe wanda ya mutum ma a wata rana zai dawo ah. ni da ke marabu dole kuma kuma bana son ganin ki I don't even wanna hear your voice ki kama gaban ki zan yi gabas ki yamma kin yi wasa da damar ki a zuciya ta baki da matsayi ko da yar aiki ni fa ko dariya nake na ganta sai na bacin rai murmushin ta ma shike saka ni ne ciwon kai bana son ganin ki kina ƙara bata min rai da a bani ke yanzu gara a bani dambu ba mai maza maza je ki tafi kin so ki fada rafi wallahi bana son ki kuma bana son me kama da ke eh. maza je ki tafi kin so ki fada rafi wallahi bana na san ki kuma bana na san me kamar ke ina so da ke mu rabu dole mi ban kwana But I will. Bongwana, bongwana, bongwana, bongwana, bongwana, bongwana. bankwana Pierre on the mix.